gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim rayuwarmu kashi na talatin da ɗaya. a bakin gate ci karo da motar labib tsayawa da mamaki har suka yi fakin suka fito har da zainab ta kalle shi tana faɗin menene kake kallon mu haka bai dauka za mu zo bane sada ya faɗa yana ɗaga wa mamdud gira cikin sanyin murya mamdud din ya ce da ba ku zo ba rili ba wani babban abu bane ni ma tafiya zan yi yanzu yaya ka ji shi fa wallahi ku sa a ranku duk wanda bai zo wajen graduation dina ba kar ya sake min magana ka san yadda nake so in gana gama saka uniform kuwa da murmushi labib ya ce babban abu ne family su zo ranar big day na dan uwansu ka fara sabawa da hakan ya bude baki zai yi magana yan ajin su suka babbe su suna son yin hoto da labib dole ya je wajen su sa'asat suna gefe suna hira shi da anis zainab ta zagaya ta bude motar ta fito da gifts guda shida an yi rafin din su. asad ta fara bawa guda biyu hadi da sambatar kuncinsa happy graduation allah ya sanya alkhairi you are the best sis the best in the world murmushi kawai ta ta ba anis nashi ta zo za ta sumbace shi ya tare ta yana faɗin zaki ki shafa min bakin kizi. kalli fuskar asad da saudi da ya ware idanuwansa ya sa hannu yana goge fuskarsa oh my god z gaba ɗayansu suka kwashe masa da dariya kafin anis sun baci goshinta yana faɗin thank you Daƙu na fuska ta yi ta koma mota ta sake buɗewa ta ƙara ɗauko wani babban gift ɗin ta haɗa da guda biyun da suke hannunta ta dawo ta miƙa wa mamdud z really shi guda uku fa ba kwa taya ni assignment girkinku oh my god ban shirya wankin ciki ba anis kana ji ba na janye kalamai na you are the worst da juya mishi idanuwa ta gaba tana faɗin ko ma me kace ya mamdud congrat kai ne best bro dina my favorite i'm so jealous asad ya faɗa mamdud kan kallon zainab yake ya rasa abin da ya kamata ya ce yana jin bai kyauta musu ba da ya musu mummunar fahimta ɗazu karamcin da suka yi mishi bai da kalaman da zai fassara muhimmancinsa a wajensa akwai wani bangare ta tare da zainab da ba kowa yake gani ba ya san ta kara mishi gift ne saboda ba za ta iya sambata shi ba kamar yadda ta yi wasu anis ba ta so kuma ya ji bambancin hakan na gode zi murmushi ta mai da hankalinta kan inda labibe ke ɗaukan hoto da mutane takawa ta ta karasa inda yake ta yi wa mutanen gurin murmushi da dukkan haƙoranta sannan ta kamo hannun labib tana faɗin family time yaya bai musa ba ya bi bayanta ya ji daɗi sosai don ya gaji dama ayaniya ta so damun shi hotuna suka yi da mamdud sannan ga baki ɗayansa suka wuce gida labib bacci yake yi mai ƙarfi ya ji ana taɗarka masa duka a baya da dai ya iya buɗe idanuwansa da suka yi cike da bacci ya sauke su akan zulfa da ke zaune a gefen gadon shi ka tashi ta faɗa ya juya yana jin mayafi ya rufe fuskar shi ta kama mayafin ta ja Allah in baka tashi ba zan koma gida ya mutsa fuska labi biyai baccin da ya samu da daddare ba shi da yawa shi yasa suna dawowa ɗazu ya kwanta da tunanin zulfan ita ma baccin za ta yi ya san yana ƙaunar su Zainab amma zulfa waje daban take da shi a cikin zuciyarsa wanda ba zai iya faɗuwa ba zai iya cewa tun tana da shekaru biyu a duniya ita ta sa yake yawan zuwa gidansu dalilin ta yasa ya shaku da ummi har take cike mishi wasu wajaje da momi ta kasa cikawa me zan yi idan na tashi labari zami yi ya labib ka tashi miƙewa ya ƙasa ƙasa yake faɗin oh god a hankali kuma ya ce zan zo yanzu dariya ta da ta bayyana murmushi a fuskarta kar ka koma bacci fa ba zan koma ba wanka zan yi yanzu ta miƙe ta fice daga ɗakin tana faɗin tam kai sauri wankan yayi sai da ya fito yake mamakin yadda yamma ta yi haka sallar la'asar din da bebe ya samu ya yayi tukuna ya fito falo kowa na nan banda arif a bangaren zainab za a iya cewa surutunta da shiga mutane sai wanda ta zaba muskilanci ne kawai arif kam halittarsa ce kwaramniya bata dame shi ba ba kuma ya san hayaniya karasawa labibe ya zauna akan kujera kusa da zalfa wai me kuke kallo haka kowa ya nutsu ya yi kai shiru mu ji zainab ta faɗa Shirin yayi kai hannu ya dauki kukis din da Zainab take ci guda ɗaya Ta janye kwalin ta mayar da shi ɗaya bangaren. zirowa Guda daya zaki bani kika hana ni fa. Anis ya faɗa. Ba na ce in baka kuɗi ka karo mana ba amma ka ki? I don't share my cookies. Ku kyale min kanwa kun cika kwaɗayi. El Maska bayar mata da abinta. Mamudu da ya faɗa yana kallon Labib. tsira cookies din yana faɗin. Ku duka biyun nan maruwata ne ai. Ni ba zan mayar ba. Zulfa ya mika wa sauran kukis ɗin da yake hannunsa, ita kuma kukis ba damun ta yi ba, ta karɓa ta gutsira ta mayan masa da shi cinye duka ta girgiza masa kai tana dakuna fuska Karɓa ya saka sauran a bakinsa duka daga nan suka ji sallama da gudu Asad da Anis da Zainab suka miƙe suna tarye momi kamar wasu yara 'yan shekara uku dariya momi ta yi wanda Labib ya ji ta har zuciyar shi shi kanshi kula ya miƙe tsaye bai kuma san lokacin da ya hakan ba zai iya alakanta hakan da cewa ya yi wata biyu bai ganta ba ke wata wani waje daban take da shi a zuciyarsa wanda ya san wanda ya san rashin uwa ne kawai zai fahimta yanzu ganinta da ya bai taɓa kowane ɓangare ba sai ma ƙara masa ciwo da ya yi Mami mun yi misin ɗinki sosai don allah kar ki koma please please a sa dai faɗa yana sumbata kuncinta yes please Mami, kar ki koma zainab ta faɗa kamar za ta yi kuka Aniskam ya kasa daina murmushi Kukan! ko hutawa ba ta yi ba momi sanni da zuwa labib ya faɗa da murmushi a fuskarsa Mami ta sauke idanuwanta a kan shi labib yawwa zulfa ana nan kenan mamdud sane da zuwa zurfa da mamdud suka yi wa momi ta cire takalmata tana sauki ajiyar zuciya takawa ta tana nufar hanyar ta su zainab na manne da ita kamar za su koma ta momi graduation ɗinmu kika zo ko wallahi na ɗauka kin manta ba wani graduation ai an gama real party an ce a bari sai result ya fito momi za ta spending time ɗin duka da mu ko momi ki kyala siya a asad kin san last exam ne na karɓi duka gifts ɗin da aka bayar na 'yan class ɗinmu ban buɗe ba na ce sai kin dawo su dukansu magana suke yi lokaci ɗaya babu mai barin wani ya gama duka so suke ta ba su hankalinsu so suke ta saurare su shi kan shi labib da ke tsaye yana bin su da kallo hakan yake so yi da yake so su yi da momi ko na minti sha biyar ne su zauna waje ɗaya su yi labari ya ji muryarta dariyarta ba su zainab kaɗai ke buƙatar ta ba arif ne ya fito ya kalli su anis da momi ya ɗan soke numfashi yana faɗin sannu da zuwa ya faɗa yana raɓa su ya wuce kicin ya je ya ɗauko lemo ya sake dawowa ya raba su ya wuce kwata-kwata babu shakuwa tsakanin shi da momi shi kamar ma bai damu ba sai ta zo ban da gaisuwa babu abin da yake haɗa su har ta koma tun da ya fara hankali bai taɓa zuwa ɗakin ta ba da ido momi take bin shi har ya shakuna da za ta kai shi ɗakin shi momi me zaki ci ni zan dafa miki zainab da ani suka kwashe da dariya kallon sa asad yana faɗin really guys ni ban ga abin dariya ba zainab tana dariya ta ce momi sai kin yi sati bakin ki bai daina kauri ba a sada ya kai mata duka ta makale a bayan momi tana ihu hannuwa momi ta sa ta toshe kunnuwan ta haɗi da faɗin ya salam a gajiya nake na ciwo yake bacci zan yi no suka faɗa a tare da ƙarfi sake toshe kunnuwanta dai tana girgiza kai da sauri ta taka ta nufi ɓangaren ta tana barin su a wajen kun kore ta zainab ta faɗa tana hararar su ke kika kore ta su duka suka haɗa baki suna zuba zainab ido ya kai musu magana Zainab ta faɗa idanuwanta na cikowa da hawayen da ba su da alaka da su Asad. Labe bai karasa inda suke kama hannun Zainab. Ku bari ta tashi daga bacci sai ku bata duk labarin da za ku bata. Ba ku gaya kwananta nawa bata gida ba? Kun san akwai gajiya, right? Zainab ta kwace hannuwanta daga na Labib. We are not for yaya. Ba ta da lokacinmu. Ba mu da muhimmanci. Ni da ma a gidan su zulfa nake. I hate this house. Da karasa magana tana rugawa ɗakinta. Sa'a sa suka mai da hankalinsu kan Labib. Anis ya ce, I need some fresh air. Me too. Yana kallon su gaba ɗayansu suka fice suna barin falon. Ya kai hannu yana murza idanuwansa. Yana jin yadda kansa ya fara ciwo. Wanda zuwan momi ne kaɗai yake haddasa masa hakan. Ya san hatta tafi ba zai gane kan kannan shi ba. Kamar ciwon rashin momi da ke damunsa na lafawa ne idan ba ta nan. Amma da zarar ta dawo, sai ta tayar da shi ta birkita masa su. a wani bangare na zuciyar shi ya ji daɗin zuwanta ya kuma ji daɗin ganinta amma wani bangare can ƙasa yana jin wani abu na daban wanda ba zai iya fassara shi ba yana jin abin da rashin ta yi musu yana kuma jin yadda zuwan ta yake musu yana nuna musu abin da sai dai su kalla daga nesa ya hunsu ya tsinke dan ba za su taba samu ba juya ya yi kalli zulfa da ke zaune hankalinta na kan tv ita da mamdud ya kai hannun shi kan goshin shi a hankali yake faɗin zulfa na nan elbasa ka yi haƙuri har zuwa dare za ka manta wannan ya faru yanzu you need to be el labib wata murya ta shiga faɗa a cikin shi numfashi ya ja ya sauke da sauri da sauri yana jin jikinsa har wani rawa yake saboda bukata abin da zai sa ya mance komai mace ko kwaya ko giya kowanne daga cikin cikinsu ya samu yana jin zai yi daidai da yanayinsa inda yake kusa da zulfa ya koma ya zauna gani yadda jikinsa ke bari a hankali sa zulfa ta kai hannu ta taba goshinsa ya yi zazzabi kake ko umdod ya juyo da sauri ya kalle shi sai ya girgiza mata kai wannan zazzabin ba irin wanda ta sani ba ne injuwa lafiya ta kalau da kuma lemo a in kicin da sauri ta miƙe ta nufi kicin ɗin Mamdud ya kalli Labib. Lafiyarka kuwa? Dan daga masa kafaɗa yayi. Usual drama din da zuwa momi yake haifarwa ne. I need some booze. No you don't. El Muska so nawa zan maka wannan maganar. Wannan ba. Zulfa ce ta dawo daga aikin da Labib ya mata. Hakan ya sa Mamdud ya shiru yana kallon Labib mu gama magana ba. Juya mishi idanuwa Labib kawai yayi. Mamdud baya gajiya da hana shi shan kayan maye, musamman giya, wanda yake ganin za ta fi masa illa a nan gaba. Guess me, mu je mu sha ice cream. Yay! I love you yaya. Zulfa ta faɗa ta miƙe da gudu ta ruga ɗakin Zainab. Takan kwana a nan wasu lokutan idan ta zo, tana da ɗakin ta ita ma a gidan. Ki taho ya labi zai kai mu shan ice cream. Zainab ta sako daga kan gata tana sa hannu ta goge fuskarta, wadda har ta yi ja saboda kukan da ta yi. Abinka da farar fata. Muryar ta adishe ta ce, minti biyar yanzu zan fito. Zulfa ta raga mata kai ta wuce ɗakinta ita ma tana sake kaya. Labib kuma ɗakin Arif ya nufa. Sai da ya kwankwasa ya ce musu ya shigo, sannan ya tura ya shiga. yana zaune a ƙasa tare da drawing book ɗinsa yana zane labib ya ƙarasa ya tsuguna a gefen arif, yana kallon abin da yake zanawa na kasa getin fuskar right sun ɗazu na kasa connecting da ita arif ya faɗa yana wasa da pencil ɗin da ke hannunsa labib ya ɗauki littafin yana jin yadda zuciyarsa ta matse waje ɗaya kayan da ke jikin momi ne shigarta da ta dawo da ita har da takalman da ke kafarta amma bai ƙarasa ba fuska kaɗai ya rage bakin zanen ne ya tsaya mishi ba ya san arif ya kuma kula da yadda yake yawan yin zane idan momi tana nan fiye da yadda yake yi in ba ta nan arif ya faɗa a hankali girgiza masa kai arif yana faɗin yaya wai saboda me zan kasa connecting da ita momi na ce kowa a class ɗin yana faɗa min yadda yake son momi ɗin shi komai momi komai momi saboda me ni ba zan zama kamar su ba momin na kai su suku wasu lokutan momi bata san makarantar da nake yi ba ma rintsa ido labibe ya buɗe su yana zama babu shiri cikin nuna kulawa da rarrashi ya fara faɗin don bata san makarantar ku ba baya nufin bata damu da kai kamar momin yan ajin ku ba taka momin is a very very busy mom katse shi arife da faɗin ba na son busy momi. normal momi nake so kamar nasu if ba zan samu ba na haƙura labib shiru yana jin yadda yake mugun buƙatar abin da zai maitar da shi duk wannan damuwar ya kalli arif da siraran hawaye suka zubo masa ya sa hannu da sauri yana goge su wannan shine rayuwa arif ba ma samun duk wasu abubuwan da muke buƙata labib ya kai hannu ya ɗauki fensir ɗaya daga cikin fensirin da arif ya zube a ƙasa ya ajiye littafin zanen arif a ƙasa zanen da arif bai ƙara ba wa wani irin kai gefe ɗaya sake zana wani abu da ko kusa da kama da mutum bai yi ba ko katun mai kalar zanen bai taɓa gani ba arif ya dube shi da murmushi yana faɗin yaya me kake zane nake wula ya zana akan abin da ya gama zanawa sannan a gefe ya ƙara zana wasu abubuwan guda hudu ya kuma rubuce sunayensu ga baki ɗaya a jiki wanda hakan ya sa arif ya kwashe da dariya ban yi kama da wannan bayaya. Labibi labib ya sa hannu ya dan da kika fadar arif i am not that bad arif wannan sun yi kama da sa'anis sosai arif yake dariya momi za ta cire maka kai in ta ga fuskan nan labibe dariya murya kasa kasa ya ce shi yasa ba za mu faɗa mata ba ya dako kilina ya rike a hannunsa fuskar shi babu alamun wasa ya ce da arif Duka nan mu ne family din mu ne dadi momi ni asad anis sai kai kilina din ya mika mishi ya tura mishi littafin gaban shi goge momi da dadi da wani irin faduwar gaba a ya kalle shi saboda me zan goge su saboda su duka ba sa zama tare da mu su duka a very very busy mom and dad sai mu goge su saboda ba ka son very very busy momi. so sai na dauka ka son very very busy dadi ma abin da ba ka so ba na so haka Zainab haka Asad da Anis so ka goge su kawai arife girgiza kai yana kallon zanen zane ne zanen da ko kusa bai yi kama da su ba amma sunayensa da Labib ya rubuta a jiki ba zai iya goge ko mutum ɗaya ba muryar shi can ƙasa ya ce ba zan iya goge su ba labe ya kai hannu ya janyo arif jikin shi na san wannan zane ne ko wasu katun channel ba za su karɓe shi ba amma mu ne arif in wani ya ga wannan zai yi dariya wani ko a hannun shi ba zai rike ba saboda munin zanen amma kai ka kasa gogewa ka san saboda me hankali arif ya girgiza kai saboda mu jininka ne Famili ɗinka ne muna nan ba ma nan muna da kyau muna da muni kana son mu a haka muna nan ba ma nan duk inda za mu je da sanka a zuciyarmu saboda tana tare da mu duk inda muke baka da normal mommy baka da normal daddy baka da normal yayye saboda mun girma normal kai ma ba normal bane look at you you can draw coolly kana da twin brothers wata rana momi za ta zauna dadi ma haka amma yanzu za mu ci gaba da san su da jiransa har lokacin ya zo arif ya jinjina kai yana murmushi ya ce i love you yaya I love ku dukkaninku sosai. Labibu ya murmushi yana faɗin, I love you more. Za mu fita shan ice cream, za ka je? Arif ya girgiza kai. Labib ya miƙe, don ya san su zarfa suna can suna jiran shi. Gaba ɗaya ji yake kamar duk energy ɗinsa ya juye wa Arif. Lokuta da dama idan zaka tambaye shi ina yake samo kalaman da yake wa kannan shi magana da su, zai ce maka suna zuwa ne kawai daga ƙaunar da yake musu. Idan kuma zaɓi za a bashi, zai ba da rayuwar shi ne don farin cikin su. Ficewa ya ja wa Arif ɗakin, mintuna biyar arif ya bashi kafin ya miƙe ya je kan drawer din gadon shi ya mayar da littafin zanen cikin bookshelf ɗinsa ya zaro wani drawing book ɗin ya ɗauki pencil kala uku ya fita daga cikin ɗakin bangaren momi ya nufa da kafa shi bata taɓa takawa ba zuciyar shi na dokawa ya kama handil ɗin kofar a hankali ya tura tana kwance akan gado ta rufe jikinta da duvet ya karasa daidai setin inda fuskar ta yake zauna a ƙasa ya baje littafin a ƙasa ya soma buɗe pages ɗin da duka zanukanta suke amma babu fuska a haka ya soma kallon fuskar ta yana completing ɗin zanen ɗaya bayan ɗaya ka yi dinga zanawa ba tare da ya kula da lokacin da yake tafiya ba sai da ya gama tas sannan ya koma shafin farko inda yake blank ya rubuta my very very busy mommy yana gama mommy ta buɗe idanuwanta a hankali ta ɗan ya musa fuska ganin shi sai ya mata murmushi haɗi da faɗin i love you mommy murya cike da bacci ta ce i love you too ya miƙe ya ɗauki littafin shi da fensil ya nufi ƙofa ya san yanzu zai iya zana fuskan momi ko a ina ya samu connection ɗin da yake nema yana fita ya jawo momi kofa ya dan ware ido yaya labi you a so normal ya faɗa yana dariya yana jin ƙaunar ɗan uwan nashi har ƙasan zuciyar shi el maska wajen karfe goma na dare suka shiga mota shi da mamdud ya sa ki a jikin mota ya kunna yana wata dariya el maska is free allah ya shirya mana kai a wani murna kake yi cewar mamdud jan motar labib yana dariya yana faɗin baka san zama el labib tare da momi a gida ba ko awa biyu gaba ɗaya sai energy ɗinka ya ƙare gida hudu ka raba kanka su asad ka basu biyu zainab ɗaya, haka ma arif goodness dole yau in wanke kaina da ya girgiza kai takaici ya hana shi magana alkawari ya dauka wa kanshi ba zai taɓa rayuwa irin ta elmaska ba el labib na burge shi yana kuma ƙauna shi yana fatan ya zama shi wata rana kai tsaye gidan labib suka nufa tunda suka yi fakin mamdud ke jiyo kiɗa da hayaniyar mutane na tashi ya sauke numfashi a hankali suka fito daga motar labib ya rubo mota suka nufi cikin gidan tare mutane ne cike maza da mata musulmai da christians wanda ba za ka gane bambancinsu ba saboda kusan shigar tasu duk iri ɗaya ce kuma duk sun cure waje ɗaya labib na shiga aka ɗauki ihu ya yi dariya yana ɗaga musu hannu aka kashe kiɗan gidan ya yi shiru fati ɗin yau is different kun san me yasa no suka haɗa baki gurin bashi amsar saboda yau rana ce mai muhimmanci a wajen mamdud ibrahim maska so guys to mamdud ga baki ɗaya wajen ya sake ɗaukan ihu To Mamdud, dariya Mamdud ya yarsa abin da zai ce, saboda bai taba zata fatin yau din nashi ne. Music on, have fun guys. Kidan aka kunna. Labibir dan dafa kafadar Mamdud, wanda yake nufin ya je ya ji dadin sa. Ya wuce yana kama hannun wata yarinya suka soma rawa. Mamdud na mamakin yadda Labib yake rawa. Sam idan ka ganshi a wajen gidansu ko wajaje irin haka, ka kuma ganshi a cikin gidansu, za ka rantse mutane biyu ne mabambanta. Juyawa Mamdud ya ci karo da wata yarinya wadda a fuskarta za ka karanci karancin shekarunta hannunta na dauke da wasu glass cups guda biyu na san zan haɗu da kai ne sa na ɗauko cups biyu Mumdu da ya yi murmushi ya karɓi cup ɗaya da take miƙo mushi yana jujjuyawa ya ga kaman coke sai dai in labib na troyin party ba komai yake sha ba ba ma ko da yaushe yake karɓar drink a hannun labib ba in ba suna gida ba masu sauraro ku yi haƙuri mu dasa aya anan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima. gobe madala.